Kalangu, biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa eh, aka kaddamar da cibiyar horo ta hukumar kwallon kafa Nijar wato Fenifood. muna dauke da bayani akan shawarwarin da zaman taron majalisar sassan rigimin siyasa wato CNDP ya tsaida. Akwai kuma bayani wata sanarwa ta ofishin ministan kiwon lafiya kan cutar sankarau. A shirin musamman muna dauke da bayani kan manufar kungiyar tattalin arziki wato arziki ta kasashen Afirka dangane da ayyukan yi ayyukan yi dangane da tsarin kungiyar tarayyar Afirka. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya jagoranci bikin ƙaddamar da cibiyar horarwa ta hukumar kwallon kafa ta Nijar wato Fenifut. Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni eh, wato Infantino ya yi amfani da wannan dama wajen bayyana sauye-sauyen da ya kawo wa kungiyar ta FIFA da kuma manufarsa zuwa ga nahiyar Afirka baki ɗaya da kuma musamman zuwa ga ƙasar Nijar. Don Adama tare da yankin Afirka fannin jagorancin FIFA ne babban magatakardar farko wadda ya mace ce 'yan Afirka ce Fatima Asamora ta ƙasar Senegal. An ƙara adadin mambobin wakilan Afirka a cikin majalisar mashawartar FIFA daga hudu zuwa bakwai. An ƙara yawan tawagogin ƙwallon ƙafa zuwa ga kwamɓalar ƙasashen duniya. A yau kuma an tabbatar da maholki ga idan duniya inda aka zuba kuɗaɗe ga ginin wanga balbalin koyar da ƙwallon ƙafa mai masabkin baki da sauran gine-gine wa'anda muka kalla a cikin bidiyo da fatan ƙasar Nijar za ta samu falalar kimti na shiga kwambalar ƙwallon ƙafa na duniya nan da shekara tara masu zuwa. Yau Nijar ta shiga jerin tarihin ƙwallon ƙafa har zuwa shekara ta biyar FIFA na zuba kuɗaɗe miliyon 27 na dolar a Afirka, ba miliyon gomiya tara da hudu na dola kowace shekara a cikin kasashen Afirka kusan miliyon ɗari. miliyan. Ƙasashe goma sha hudu sun ɗauki alkawalin ba da kuɗaɗe miliyan ɗari shida da saba'in da biyu na dala wato na dolar domin tallafawa waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya rutsa da su a cikin ƙasashe hudu na yankin tafkin Chadi wato Kamaru, Chadi, Nijar da kuma Najeriya. da farko dai kasar amurka ta kesa cewa kasashen na bukatar miliyar ɗaya da rabi na dolar an ɗauki wannan mataki ne a wani taron shawara kan rikicin kogin chadi wato taron muhawara kan rikicin kogin chadi da gudana daga 23 zuwa 24 ga watan february a birnin oslo na kasar norvege A jiya ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya ba da sanarwar cewa an samu bullar cutar sankarau a wurare daban-daban a kwanakin da suka gabata a ƙasar Nishar. Daga nata ɓangare hukumar lafiya ta duniya ta fitar da rahoto dangane da yanayin cutar sankarau ɗin a nafiyar Afirka a watan nan na Fabrairu. Ga fassarar rahoton Rahilatu Sumana. Ba wani asibitin da aka yi kururuwar da bayyanar cutar sankarau daga ranukan sha uku zuwa 27 na watan Fabrairu shekara ta da goma sha 2017 a faɗar ministan kiwon lahiyar al'umma, amma ya sanar da cewa an samu lissafa ɗayan wa'annan cuta ba tare da bada jimillar ba. Ƙasashe hudu na cikin kururuwar kuka da cutar a ƙasashen Togo, Benin da Ethiopia kowane a cikin asibiti guda sun fuskanci bayyanar cutar a Ghana kuma cikin asibiti biyu. A Faso, Kamaru, Ethiopia, Ghana, Guinea, Togo da Chadi. Asibiti goma sha biyu na cikin kururuwar kuka da bayyanar cutar. An girka tsari na gurmazau da cutar sankarau wanda aka girka tun cikin watan Janairu na shekara da goma sha bakwai. Asibitocin yankunan ƙasa za su ƙara ƙarfafa sa ido a kai. Mahukuntan kiwon lahiyar na sa murya ga al'umma su sanar da halin da mai alaƙa da masassara mai kaifi da matsalar juya wuya. A ƙarshe mahukuntan sun shaida cewar an ɗauki dukkan matakan da suka dace a cikin ƙasa baki ɗaya domin ɗaukar yaunin wa'anda cutar sankarau ta kama. zaman taron majalisar sassanta rigimun siyasa sai ndp ya ɗauki wasu matakai dangane da sakamakon ayyukan kwamiti mai kula da zaɓe a nijar jiya a fadar firaminista jimbiyu masu mulki sun tsayar da shawarwari da dama ba tare da halartar jam'iyyun adawa da na 'yan ba ba gungun muhammad dantani ya fassara muna rahoton habibu garba dangane da wannan sha'ani Muhawarar farko ta CNDP aji na shekara 2017 ta zo ne bayan 'yan kwanaki da aka karawa mashawartan majalisar yankuna da na karkara wa'adi. Jigon tattaunawa ga wannan zaman taro ya kasance girka girgam ɗin zaɓe biometric domin gudanar da zaɓuɓɓuka marasa jayayya, in ji sakataren dindindin ya Garba. A ganinsa girgam ɗin zai iya fitowa nan da shekara biyu. Hukumar shirya da zaɓuɓɓuka Seni rukunin CNDP ya buƙaci a rage mambobin nata su komo kamo mutum goma sha uku. Jam'iyyun siyasar da suka halarci taron sun buƙaci ganin an gudanar da zaɓuɓɓukan 'yan majalisa a yi su bisa jeri guda domin a cewar su a ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa. Kujerar dibte guda da ba kowa a kanta. Majalisar dokokin ƙasa ita ke da yaunin ɗaukar matakin da ya dace. Mu ƙare da faɗar Yahaya Garba inda ya ce sauran jam'iyyun siyasa ko ba da su ba ra'ayin da CNDP ta girka za a gabatar da shi a gwamnati ya isar da shi kuma a majalisar dokoki domin amincewa da su. Shugaban rukunin CNDP Firaminista Birjiya Fini ya kiri 'yan adawa da 'yan bamu da bangare da su komo ga shawarar ta CNDP da muka tuntuɓi 'yan adawa ba su bukaci yin wani bayani ba. Ƙawancen jam'iyyun adawa FRDDR ya bayyana wata sanarwa a ranar 27 ga watan na Fabrairu dangane da baza sojojin kasar Faransa guda 80 a jihar Tilibiri domin su dafa wa jama'an tsaro na kasar Nijar. Ga cikakken bayani a wannan rahoto na Tarnan Fudai Ahmed da Gungu Muhammad Dantani ya fassara. ‘Yan adawar ƙasar Nijar sun nuna baƙin ransu da jin labari a kafar wani gidan rediyo na ƙasar waje da cewa sojojin Faransa hamsin zuwa tamanin za su girku a yankin Tilaberi inda satin da ya wuce ‘yan ta'ada suka kai farmaki tare da kashe mutum goma sha biyar. A cikin sanarwarsu FRDD sun yi Allah wadai zan nanata. Muna tunani mutuwa ga tanan tsaron ƙasa ya taɓarɓare, incin ƙasa ya shiga halin ƙaƙani ke yi, ƙarshen nanatawar kenan. A faɗarta wannan labari ya zama renin hankali da nuna rishin ɗaukar yaunin ƙasa don haka in ji FRDDR a soke maganar girka sojawan Faransa a cikin wannan sanarwa 'yan adawar sun buƙaci a wargaza gard presidential a bada sojawan nata ga hannun babban rukunin sojojin tsaron ƙasa 'yan adawa sun umurci dibitotin nasu da su tambayi girkin kungiya mai yin bincike akan kashe-kashen kuɗaɗe da aka yi bisa lamarin tsaron ƙasa shekaru goma da suka wuce. To kungiyar tarayyar turai ko kuma kungiyar tarayyar afirka ta bayyana wata sanarwa a ranar 24 ga watan fabrairu na inda ta yi allah wadai da harin da aka kai a ranar 22 ga wannan wata wato a ranar 22 da aka kai hannun hari ko kuma a cikin yankin wato walam kenan. Bayan zaman dirshin da suka yi jiya a ma'aikatar ilimin kananan makarantu ta jihar Doso, malaman makaranta magoya bayan kungiyar kos ko kuma ƙungiyoyin kos Nijar da Sinasef sun kasance yau a ma'aikatar gwamnan jiha ta Doso. Jami'an tsaro sun tarwatsa su ta hanyar amfani da hayaki mai sa hawaye. An kama shugaban kungiyar Sinasef ba ba Adamu da wasu abokanin shi shidda aka tsare su a barkin 'yan sanda na Doso kafin daga bisani a sake su. a halin da ke ciki kura ta lafa amma sashen kwazin nijar da sinasab na doso sun ajiye takardar shiga yaji aiki na kwanaki biyu a ranakun biyu da uku ga watan maris mai shirin kamawa kuma sun buƙaci shugaban ma'aikatar wato tamu kasum da ya wato wannan ma'aikata yau ce ranar ƙarshe ga wa'adin da hukuma ta shata domin rufe wurin ginar zinariya na jado wannan mataki zai ba da damar sake tsara wannan wuri a cewar prefen diploma din bilma fatimi budu akasarin masu neman zinariya da 'yan kasuwa na ficewa daga wurin inji sa'adu kakale wani ɗan kasuwa a jado a rashi ta wayar tarho da kungu muhammad dantani yanzu dai a halin da muke yi muna wajen motocin mu. za mu lodin mutane da kaya da sauransu muna ta aza a jiya kusan bayan sallar la'asar mandan da kane ya zo bakin babban masallaci muna biya mi ladala ya kwatanta muna cewa da a yau wanda biyu ya kai magariba cikin kasuwa kayan shi za su kona shi mutane su yi kokari kowa kan mutum shi wuce le premier da dele wanda ba da kuɗi kwamfani a rubuta shi amma sai Allah na shi in ba da yuka ba da reza ba da wani makami sannan daga shi sai bidon shi abinci na ruwa sai bargon shi yanzu agada mun samu labarin mutane sama da dubu talatin suna cin wasu bara suke ba su da abinci ba su da kuɗin wuce alhali nan gwamnati su yi mu mutane talaka alkawalin da za a kawo motoci kuma har yanzu mu ba mu ga mota ko dai ba yanzu dai a lalace dai mota da mona mota tana kai mota hamsin To kamar da kuka ji dubannin mutane na barin wurin neman zinariya na Jado suna nufar garin Agadas wani al'amari ya dame hukumomin birnin Agadas yayin da suke fargabar aukuwar matsalar tsaro. Abubakar Ajawal mataimakin magajin garin Agadas ya bayyana cewa suna nan suna ɗaukar a matakai. C'est vrai, c'est toujours la commune urbaine d'Agadez. Hakikanin gaskiya garin Agadez ne zai ɗanɗana kuɗasa dangance da ambaliyar komowar matasan da suka fito daga neman zinari a hilin Jado. Mu dai a nan Agadez dama mun saba da lamarin bakin habre. Da'irar komin ɗin Agadez ita ce za ta fuskanci ababuwan da za su biyo baya akan wannan kwarara. A ɗauka da fannin tsaftar gari, rashin kwanciyar hankali, kai har ma bisa al'amuran zamantakewar jama'a. Tun shekaran jiya muna ganin kwararar komowar mutanen da suka fito daga Jado zai iya haddasa cunkoso cikin da'irar garin Agadez. Wani ƙarin al'umma zai afku kenan ya waje ba mu kimtsa tsari na fuskantar wannan matsala kamar ta fuskar kwanciyar hankali kariya ga yin sace-sace cikin gidaje tilas ne ga kwamin da gwamnati ma na tabbatar da kwanciyar hankali na mutane da dukiyar. Ana ci gaba da gudanar da gasar fina-finai da talabijin karo na 25 a birnin Wagadugu na Burkina Faso. marcin yau film ɗin Arbar Sanfurwi na Aisha Maki ne ya shiga kwambala. Ɗaya daga cikin fina-finai guda biyar na Nijar an riga an nuna shi a ranar Lahadin da wato 26 ga watan nan na Fabrairu. To kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman. Wato ƙungiyar tattalin arzikin ci gaban tattalin arziki wato na nahiyar afirka da ake kira nepal ta ɗauki matakin tattara ayyukan ta wato cikin mayan tsari guda hudu a shekarar 2016 wannan kuwa dangane da dubarar kungiyar tarayyar afirka ayyukan sun hada da samarwa matasa aikin yi madam ingi fati hassan shugabar wato nepal ta yi wa muntari muhammadu karin haske Ce programme vient en direct réponse aux Wannan tsari yana ba da amsa ga bukatun da yankin Afirka ke fuskanta, euh, kamar karamcin samun aiki da zaman kashe wando na matasa, bale ma a manufofin tunkara nan da shekaru goma sha biyar za iya samun matasa miliyan ɗari uku masu shekaru tsakanin sha biyar zuwa talatin da za su kasance bisa samun aikin yi. Wannan matasan Afirka miliyan ɗari uku da aka haifa a yanzu haka domin domin ba wani hasashe ba ne muka yi sabbin haifuwa zuwa shekaru goma sha biyar da ke raye da ya kamata a saman ma biyan bukata. Nepad ya yi nazari tare da abokan mu'amala da ƙasashe daban-daban da sassan ƙungiyoyin tattalin arzikin yankunan ƙasashen. An samu hanyar bi a cimma gurin wanda a kai za a bi a girka buɗin da zai sanya kaimi ga tabbatar da buƙatar zuwa ga matasan yankin na Afirka inda za a tar da matasa da suke a gabatar musu ra'ayin buɗin aikin gare su. Yaya kuke ku samu buɗin ga bukatun matasan na Afirka? Mukan tuntubi ƙasashe ne ta hanyar kungiyoyin tattalin arziki na yankin. Muna da tsari iri-iri da muka sa ga tafiyar da shirin. Wani tsari da zan iya bayyana muku kuma shine asusun tallafi ga Afirka da aka girka tare da FAO. Tsari ne mai ɗauke da miliyan hudu na dola da zai shafi ƙasa hudu Malawi, Kam Kamaru, Benin da Niger. Shirin zai baiwa kasashen tsarin zartarwa bisa ba da horo ga aikin hannu fannin noma yana kuma tallafa ma ƙungiyoyin da ke aiki ga ba da horo na aikin hannu fannin noma. Babban dalilin da ya sa na kasance yau a Niger kenan tare da makarabaina. Za mu tallafa ma fadar ministan noma fadar ministan baiwa matasa aiki fadar ministan ba da horo ga aikin hannu domin girka sassan da za su tafiyar da wannan tsari za mu amfani da wannan dama mu ziyarci kungiyoyin da za su jagoranci tafiyar da aikin ta fuskar yarjejeniyar kawo gudunmuwa da aka girka tare da nepa da fawo euh, la coopération, les accords de coopération avec, avec le nepa de la FAO. Madalla masu sauran mu muka karshen labarin namu na maritin yau zan burku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da halashin zubarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar. da ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu.